Matsalolin yin sabon fasfo ko sabuntawa ya shiga wani yanayi ne bayan ɓallar cutar corona virus da ta kawo cikas ga komai a duniya tun shekarar 2020. Lamarin da ya ƙara tsananta ne daga cikin shekarar 2021 inda 'yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar ke kokawa kan yadda yin sabon fasfo ko sabunta tsoho ke ɗaukar aƙalla tsawon watanni biyar zuwa sama kafin su iya samun mafita. Wani ɗan jarida ya yi bayani akan yadda neman sabunta fasfo ɗinsa ya yi sanadiyar rasa wata damar zuwa ƙasar Amurka don samun ƙarin ilimi. Sunana muhammad dahir lawal dan jarida wanda sakamakon rashin samun fasfo ɗina akan lokaci wanda na yi kusan wata uku ina nema na samu tangarɗa akan halartar taron mandela washington fellowship wanda gwamnatin amurka ta sa halimin in je in yi a makonni shida a amurka gaskiya abun ban ji daɗi ba sosai saboda muna tunanin in mun samu irin wa'annan makin, ya kamata a ce kasar ka ta mara ma baya ta di hanyoyin da ya kamata saboda abin ya tabbata amma sai zo ya kasance cewa kasan ne suke kokarin su kawo maka cikas akan irin wannan abun to gaskiya ban ji da daɗi ba sai bayan da na rasa wannan fellowship din ne na kai koke na na yi amfani da kafar sadarwa na zamani har manya-manyan gidajen jaridu a Najeriya suka yi ta bugawa har aka zo aka samu ta immigration din ta zo ta mun passport ɗina cikin ɗan kankanan lokaci suka mika mun kuma suka ban haƙuri amma kuma tsanan da ake shine mutane da yawa sun rasa irin wa'annan opportunities din daga scholarship karatuttuka medical leave da sauransu saboda irin wa'annan vacuum din da ake samu da rashin ba mutane passport din su akan lokaci to gaskiya wannan ba karamin matsala matsala bane kuma muna tunanin ya kamata a gyara in na samu passport dina saboda na yi amfani da kafar sadarwa na zamani kuma da gidajen jaridu na kai koke to waɗanda ba su da irin waɗannan dama A wani bangare kuma wani magidanci mai suna Trust Idion ya yi bayani akan yadda ya ɗauke kusan watanni biyar kafin ya iya samun sabon fasfo bayan ya batar da nasa. My name is Trust. Suna na Trust Idion. Na batar da fasfo dina ne a watan Janairun shekara 2022 a jihar Lagos. Kuma na yi duk mai wajen sun da hukuma kan lamarin tare da bin ka'idojin hukuma kuma shige da fice ta Najeriya inda ya dauke ni kusan watanni biyar har na kusa rasa damar zana IELTS wanda saura sa a arba'in da takwas wa'adin rubuta ta ya kare. Kakakin hukumar kula da shige da fice ta Najeriya mataimakin kwantarola Amos Oku ya bayyana cewa a shekarar 2021 sun fitar da tsarin samun sabon fasfo na makonni shida inda ake ɗaukan makonni uku a wajen aikin sabuntawa baya ga mai nema ya cika sharaɗin shigar da bayanansa ta yanar gizo. we came out with a policy of six weeks timeline for fresh application and three weeks for renewal application. Within this period, an applicant would have completed his or her online application process. A makon da ya gabata, makaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Idris ya bayyana cewa sun fitar da sabon tsarin sa ido kan yanayin sabunta ko yin sabon fasbo ga masu nema don sauƙaƙe aikin a wata zantawa da ya yi da manema labarai a birnin Abuja. Duk ƙoƙarin ji ta baki bakin hukumar da ke bada katin shaidar zama ɗan ƙasa ta nimsi kan abin da take yi wajen haɗa gwiwa da hukumar shige da fice ta ƙasar don samun bakin zare kan tsaikon da ake samu wajen tantance masu neman fasbo da bayanansu na nimsi ya ci tara. lima abdulrahman muryar amurka daga abuja najeriya